Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a tara ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana ta'asar da ake aikatawa da bindigogi wani abin takaici ne ga halayyar mu a ƙasa. Kabilu daban-daban a jihar Kayin ta kasar Myanmar suna kan fuskantar yawaitar hare-hare daga sojojin ƙasar da ake kira da Tatmandu. A wani mataki na bazata makaddashin Firaministan Singapore Heng Swee Keat wanda ake fatan zai zama shugaban kasar na gaba ya janye kansa daga cikin masu takarar wannan mukami. To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji inda aka kwana game da batun kisan sojojin Najeriya da dama da ake zargin 'yan bindiga sun yi a jihar Benue da wasu jihohin. Wannan na nuna tsagwarar lalacewar harkokin tsaro a Najeriya domin yanzu an waye gari ba wai jami'an tsaro ne suke neman inda 'yan ta'adda suke su kama su ba a'a 'yan ta'adda ke neman inda jami'an tsaro suke su far musu. za kuma a ji cewa dangin marigayi tsohon shugaban Nijar bare mai nasara sun bukaci a bayyana waɗanda suka kashe shi yanzu. Sai alama ko mu Allah an shirya mu sai mu sana baya za su neman wannan a shari'a. Tunda ai ba don wani abu ne saboda ai maganin gobe a ba gawa kashi da mai tsoro. Idan mun kaɗa Bauchi kuma za a ji cewa an miƙa ma gwamnan jihar yarinyar da wasu matsafa suka riɗewa dubura. Sannan kamar kowace ranar Juma'a yau ma Mahmud Lalo na tafa da shirin duniyar Amurka. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana ta'asar da ake aikatawa da bindigogi. Ta bakinsa wani abin takaici ne ga halayyar mu a ƙasa A jiya Alhamis shugaba Biden ya ba da umarnin a tsaurara matakan mallakar wasu makamai. Sannan ya sake yin kira ga 'yan majalisa da su sabanta dokar hana mallakar muggan makamai da ta daɗe da daina aiki. Ta'asar da ake aikatawa da bindiga a ƙasar nan ta zama annoba a cewar Biden a wata ganawa da ya yi da 'yan majalisa da kuma 'yan ƙasa da ta'asar bindigar ta shafa a fadar White House. Ya ƙara da cewa abun kunya ne a idon duniya. ya ce yayin da adadin harbe-harbe yake hauhawa 'yan majalisa sun mika addu'o'insu masu yawa da fatan alheri amma har yanzu ba su kafa wata doka ko guda ba da za ta rage yawan ta'asar bindigar ba addu'ar ta isa haka yanzu lokacin ɗaukar mataki ne kabilu daban-daban a jihar kayin ta kasar myanmar suna kan fuskantar yawaitar hare-hare daga sojojin kasar da ake kira da tatmando bayan juyin mulki da aka yi a watan fabrairu duk da bayyana tsagaita wuta da aka yi na wata guda cikin watan maris dakarun dai sun ɗauki mummunar mataki na murƙushe masu goyon bayan demokaradiyya a faɗin ƙasar yayin da aka garkame dubban mutane wasu ɗaruruwa kuma sun rasa rayukansu duk da yake matakin murƙushewar na ƙasa baki ɗaya a yanzu a myanmar shine mafi girma da aka gani a cikin shekaru Faɗan ƙabilanci a wannan ƙasa ta kudu maso gabashin Asiya ba sabon abu ba ne. Myanmar wanda ake kuma kira da Bama tamkar wata cibiya ce ta yakin basasa da ya fi daɗewa a duniya saboda an shafe shekaru saba'in ana fama da faɗace-faɗacen ƙabilanci. India ta sake bada rahoton adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar corona mafi girma. A yau Juma'a, ma'aikatar lafiya ta kiyasta akalla

ministan lafiya na kasar jamus ya ce kasar za ta shiga wani hali na tsaka mai wuya duba da yadda mutane ke dauke da cutar corona su dubu hudu da dari biyar suke kwance a ɗakin marasa lafiya sosai ya ce idan abin ya ci gaba a haka to zai zama kalubale ga harkar lafiya a ranar litinin puerto rico da washington dc za su bude damar yin rigakafin corona ga mazauna wuraren 'yan ƙasa da shekara sha shida. An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda kamar yadda ba a rasa ji ba tun jiya hedkwatar rundunar sojin ƙasar ta ce 'yan bindiga sun hallaka sojojin ƙasar ɗaya a jihar Benue. Gabanin nan ma 'yan bindiga sun kashe wasu sojojin guda tara a jihohin Neja da Imo. Al'amarin da ke daɗa tayar da hankulan 'yan Najeriya. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da rahoton. A taɓarɓarewar tsaro da a bayan nan ke ƙaruwa a Najeriya yanzu ya haɗa wani sabon salo inda masu aikata miyagun laifuka suke kaddamar da kashe-kashe a kan jami'an tsaron ƙasa da mako ɗaya da ƙone hedikwatar 'yan sanda da kuma fasa gidan fursuna a birnin owari da kuma kashe wasu sojoji guda biyar a jihar naija sai ga shi jiya hedikwatar sojan najeriya ta ce 'yan bindiga sun kashe mata dakaru guda goma sha ɗaya a jihar benue Babban darakta a cibiyar wayar da kan al'umma da kyakkyawan shugabanci a Najeriya, Comrade Kabiru Sa'idu Dakata, ya yi nazari akan halin da tsaro ke ciki a Najeriya. Wannan na nuna tsagwaron lalacewar harkokin tsaro a Najeriya domin yanzu an waye gari ba wai jami'an tsaro ne suke neman inda 'yan ta'adda suke su kama su ba a'a 'yan ta'adda ke neman inda jami'an tsaro suke su far musu domin 'yan ta'addan nan sun fahimci cewa jami'an tsaron nan ba su da kayan aiki gwamnati ba ta shirya ba ba wani abu da za ta yi kuma ba wani abu da take illa idan an kai hari an kashe rayukan fararen hula ko jami'an tsaro gwamnati ta fito ta ce ta fidda takarda ta yi Allah wadai za ta kuma ɗauki mataki kuma babu wani abu da zai biyo baya. Mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya yi ƙarin haske akan yadda miyagun ke ci gaba da kashe sojoji. Kashe sojoji da ake yi wannan kashe sojoji bai bani mamaki ba saboda matsaloli ne guda hudu zuwa shida wanda da na sha magana a kansu ɗaukar jami'an tsaro ba a ɗaukan waɗanda suke sha'awa wanda suka cancanta wanda suke son su aikin an sa siyasa korarwa an sa siyasa so makamai an sa siyasa ƙarin girma ga jami'an tsaro an sa siyasa saboda haka ai jami'an tsaron da kake da su sun koma jami'an tsoro ba su da makamin da za su iya kare kansu makaman da suke hannun waɗanda suke auka musu sun fi ƙarfinsu. su kabiru sa'idu dakata ya ce akwai ƙarin matakai da ya kamata a ɗauka domin yi wa tufkar hanci da gwamnati ya kamata ta yi a tsaya a kalli ɓangaren tsaro tsaron kasar nan ga baki ɗayan shi a zauna da masu ruwa da tsaki a fito da hanyoyin da za a inganta harkokin tsaro ƙara jami'an tsaron ƙara kuɗaɗen da za a sai makamai da kayan aiki da kuma ɗaukan mataki ga duk wani wanda ya yi yunkuri akan taɓa wata naira ɗaya da aka ce za a sai kayan tsaro domin a bayan ma ana fidda kuɗaɗen amma sacewa ake sannan kuma ma'aikatan nan kullum muna faɗa a inganta walwalarsu ya kasance suna yin wannan abin da karsashi da kishin ƙasa idan ta kasance a bakin aiki sun rasa rayuwarsu wannan ƙasa za ta ɗauki al'amuran rayuwar iyalansu in ba haka aka ba wallahi za a ci gaba da irin wannan farmaki ga jami'an tsaro wanda kuma su 'yan ƙasa zai kasance ba yadda za a yi domin waɗanda ake tunani za su kare ƙasa da al'ummar ƙasa ne yanzu su ma sun kasa kare kansu a gurin 'yan ta'adda 'yan ta'adda na cin karansu babu babbaka dole ne gwamnati ta tashi tsaye domin ta nuna cewa ba fa an fi karfinta bane akan abin da ya shafi tsaro Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. a wani mataki na bazata mukaddacin firaministan singapore heng wicket wanda ake fatan zai zama shugaban kasar na gaba ya janye kansa daga cikin masu takarar wannan mukami a cikin wata wasiƙa da ya bayar jiya alhamis mr suiket ya ce matashi mai jini a jika ya kamata ya zama firaminista na gaba wannan sanarwa ta mayar da hannun agogo baya a tsarin waɗanda za su jagoranci ƙasar bayan firaminista na yanzu lee hsing lung ya yi ritaya li ɗan shekara 69 da haihuwa ya yi niyyar yin ritaya a shekaru 70 amma kuma sai ya nuna alamar zai ci gaba har sai an kawo ƙarshen cutar corona. Tun samun 'yancin ƙasar Singapore a shekara ta 1965 jam'iyyar People's Action Party take jan akalar ƙasar. kuma ana tsara waɗanda za su gaji mulki tun da wuri-wuri wato shekaru masu yawa a gaba. wani ayarin masu nazarin ƙasa sun bankaɗo wani gari da ke binne a ƙarƙashin yashi a ƙasar masar wanda aka shafe dubban shekaru ba a taɓa shi ba masanan sun faɗa cikin wata sanarwa da suka bayar jiya cewa birnin ya kasance kamar ajiya ne waɗanda suka zauna ciki suka yi ƙaura daga garin ayarin ya ce bayan wasu makonni suna kwashe yashi sai suka gano wani babban birni cikin hayyacinsa domin kuwa yawancin bangayensa suna nan da ɗakuna cike da kayan rayuwar yau da kullum gano birnin aten da ya ɓace kusa da birnin luxor wanda shine cibiyar sarakuna shine bincike na biyu mafi mahimmanci da masana ƙasa suka yi tun bayan na kabarin tutankhamun kamar yadda bessie bryan farfesa a nazarin fasaha da ilimin kasar masar ta jami'ar john hopkins ta faɗa cikin wata sanarwa a wani labari kuma an saki wata tankar mai ta koriya ta kudu bayan da iran ta tsare ta tsawon watanni yayin da suke jayayya kan wasu biliyoyin daloli da gwamnatin birnin seoul wato babban birnin koriya ta karbe A yau Juma'a, tankarmar ta ci gaba da tafiya wasu 'yan sa'o'i kaɗan kafin tattaunawa da gwamnatin birnin Tehran da wasu manyan ƙasashe game da shirin ƙasar na nukiliya. Daga bisani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Sa'id Katib Zade ya tabbatar da sakin tankar man. da Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Nijar muka nufa inda dangi da kuma sauran jama'a ke kiran da a gaggauta zakulu waɗanda suka kashe marigayi shugaban Nijar Ibrahim Bare mai nasara. Sula Barma gare A ranar Juma'a tara ga watan Afrilun 1990 ne janar Ibrahim Ba'ale mai nasara ya haɗu da ajalinsa bayan da wasu sojojin da ke tsaron lafiyarsa suka buɗe masa wuta a filin jirgin saman eskadri a wani lokacin da ake cikin yanayin cece-kucen siyasa inda 'yan adawa na wancan lokaci suka yi watsi da sakamakon zaben da ya ayyana shi a matsayin wanda ya nasara. Domin tunawa da marigayin iyalai da dangi da abokansa na kud kud sun hallara gidan mahaifiyarsa da ke unguwar rufo marshe don yi masa addu'o'i alashi idi nuhu wani na hannun daman janar ba'are ne eh, wannan rana mu ya'yan dangin da uwaye da dangi gaba yana ibrahim Bari mai nasara ba mu yawancin rana ubangiji allah shi ya shi ke amsa shi ce kullum su zakatal mauti amma kowa sanin kowa ne ba ne a Nijar kowa sanin aka kashe shi kashin killa aka mashi kuma ba saboda ƙasa kasa aka yi mashi wani abu kuma yau ga mu a kwana a tashi shekaru 22 bayan kisan janar ba'are har yanzu dangi na jiran jin yadda abin ya faru ballantana a san waɗanda ke da hannu malama hawa na daga cikin 'yan uwansa da suka hallara a zaman na yau mun zo mun taru mu gwadi da bacin rai kuma a yi fatiya a yi kun to kun muna kira gwamnati a yi shari'a a yi bincike abinda mutanen da suka wannan kashe muna so mu gane komi da komi marigayi ibrahim ba'are mai nasara wani wanda ya shugabanci Nijar a zamanin jamhuriya ta hudu mutum ne wanda ake yi wa kyakkyawar shaida. Jibril Ba'are mai nasara da ke ɗaya daga cikin ƙanninsa na tuni da ranar da aka kashe dan uwansa. An rada zakiya, amma an gaya mishi waɗanda suka so su yi mishi lalan aikin da sai da ke su ce ta ba ni muku komi ba ni taɓa ƙannana ne ku da aikin da kusa ku yi lalan aiki ne ana tura ku kuma an san shi yana kishin ƙasar kuma akan bisa wannan aka kashe shi yankunan zakulo waɗanda suka hallaka shugaba ibrahim ba'ar mai nasara ya citura a nan cikin gida domin wata ayar doka da ke kunshe a kundin tsarin mulkin ƙasar Nijar ya yi afuwa ga sojojin da suka yi juyin mulkin janairun 1996 da na afrilun 1999 mafari kenan makusantansa suka garzaya kotun sai da yawo wacce ta umarci gwamnatin nijar ta biya iyalan sadiya sai dai alhaji idinuhu na cewa ba anan take ba wannan shari'a muna jin ta koyaushe ne sai alama ko mu allah an shirya mu ɗaya mu suna baya za su neman wannan a shari'a tunda ai ba don wani abu ne saboda ai maganin gobe a ba gawa kashi da mai tsoro saboda ai ba gare mu kawai bane ake saboda tana yawa ga ta zo ga wani wanda ba su mata ya zo gare su janar ibrahim ba'ar mai nasara wanda ya hau karagar mulki bayan kifar da shugaba muhammad usman a ranar 27 ga watan Janairun 1996 ya shirya zaben da ya ba shi damar doke abokan karawarsa sai dai suka ce a tabau domin a tunaninsu an yi arin gizon kur'u mafarin barkewar hayaniyar da ta yi sanadin hallaka shi da sunan juyin mulki wanda kwamandan Dauda Malam Wanke ya jagoranta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. A gaida Suleiman, daga niger kuma bari mu sake komawa Najeriya. inda a wani al'amari mai rai aka mika wa gwamnan bauchi wata yarinya da wasu matsafa suka riɗewa dubura abdulluhan muhammad gare ka a wani dan takaicaccen biki da aka gudanar don mikawa gwamna bala abdulkadir muhammad yarinyar a bayan sallamo mota da aka yi daga asibitin koyarwa na garin kano kauran bauchi ya bayyana jin daɗinsa da ganin yarinyar cikin kyakkyawan kamanni sannan ya ɗauki alkawarin ɗaukan nauyin karatunta mu ko kuma jika wanda wayannan matsafa mutane wanda ba su da tausayi suka ci mata mutunci suka ci mana mutunci a matsayinmu na al'umma annabi kuma cikin ikon allah wannan kwararrun likitoci a aminu kano teaching hospital wanda aka kai ta suka iya mata magani suka yanke wani gefen jikinta suka sake yin abin hikima yadda allah sa ta fito lafiya kalau idan dai mutum zai samu farjin yarsa ko jikansa ya yanke saboda tsafi da wani abu to lalacewa ta lalace za mu ɗauki nauyin karatunta daga yanzu har lokacin da za ta shiga university in allah ya sa za ta shiga university kuma da kuma duk abin da zai taso na damuwan kiwon lafiyanta tunda mun san abin da ke tare da ita a gwamnatance za mu ɗauki nauyin kula da ita a madadin iyayenta a jawabin godiya da iyalan yarinyar suka gabatar sun yi bi yadda gwamnatin jihar bauchi suka taimaka wajen samarwa diyar tasu lafiya a madadin iyayen wannan yarinya hawa'u mai suna hawa'u ya'u ba abin da za mu ce ma da kai da makaraban ka sai dai mu ce ubangiji Allah ya saka da alkhairi kuma sannan godiyar mu ba ta tura tafi ba sai mun tuna da asalin shi jagoran wannan tafiya mm, kwamishinan lafiya kasancewar yadda shi ma ya ta fama godiya mara iyaka Allah ya saka da alkhairi godiya dai maras adadi Malam Yaro Abdullahi ke jawabin godiya a madadin iyalan yarinyar. Abdulhab Muhammad Wura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahab kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da ake ci gaba da sauraron shari'a tsohon ɗan sandan nan Derek Chauvin da ake zargi da kashe George Floyd a nan Amurka. farkon makon nan likitan da ya karbi floyd a lokacin da aka garzaya da shi asibiti bayan da cobin ya danna wuyansa da kuma shugaban rundunar 'yan sandan birnin minneapolis sun bayyana gaban kotu domin ba da bahasi kan wannan shari'a wacce amurka suka zira ido su ga yadda ta zai kaya shirin nawa wannan mako zai mai da hankali ne akan wannan batu da ma sauran batutuwan da suka taso a wannan zama sunana mahmud lalo ana da cikin mako na biyu kenan a shari'ar da aka fara wacce take zargin tsohon dan sanda derek chauvin da kisan baka fatan nan mai suna george floyd a lokacin zaman kotun wanda aka yi a farkon makon nan shugaban rundunar 'yan sandan birnin minneapolis medaria Rodondo ya faɗa wa masu taimakawa alkali wajen yanke hukunci cewa irin matakin da chauvin ya ɗauka na danna wuyan floyd a wannan rana ya saɓawa irin ƙa'idojin aikin da rundunar ta tsara reasonableness in trying to just get him under control over the, first few seconds. Ya ce akwai 'yan dama ta farko da uh, akan ba 'yan sanda idan suna so su shawo kan mutum cikin dakikokin farko. Amma lura da cewa Mr. Floyd baya motsi, ci gaba da amfani da wannan dama akan mutumin da ya riga ya shiɗe, wanda kuma an saka ankwa a hannayensa ta baya. Wannan ya sabawa irin tsarin horon da muke amfani da shi a aikinmu. It's not part of our training, and it is certainly not part of our ethics or our values. Shi dai tsohon ɗan sanda Derek Chauvin ana tuhumar shi ne da laifin kashe George Floyd bayan da ya danna gwiwarsa a wuyansa har na tsawon kusan minti tara. Dalilin kenan da masu wuce alkali yanke hukunci suka saurari bahasi kan matakin danna mutum a wuya idan ana so a kama shi. Shugaban 'yan sandan na Minneapolis Ardondo ya kara da cewa. The conscious neck restraint by policy tsarin da ake bi wajen danne mutum ta wuya karfi ne da ake amfani da shi madaidaici a ah, lokacin da na kalli shaida ta goma sha bakwai da aka gabatar da yadda fuskar mr floyd ta yi na fahimci cewa hakan ya saba wa wannan tsari na amfani da karfi madaidaici kwararru a fannin lafiya sun ce zuciyar floyd ta daina bugawa a lokacin da aka isa da shi asibiti likitan da ya karbi fulid a sashen marasa lafiya masu bukata ta gaggawa a ranar 25 ga watan mayu shekarar 2020 ya faɗa wa masu taimakawa alkali wajen yanke shari'a cewa rashin iskar shaka ce ta yi sanadin mutuwar floyd jerry blackwell shine mai gabatar da kara akan chobin ya kuma yi wa likitan tambaya kamar haka Was your leading theory then for the cause of Mr. Floyd's cardiac arrest? oxygen deficiency ya likita bisa irin nazarin da ka yi ka ce abin da ya yi sanadin mutuwar fluid shine iska da ya kasa shaka ko sai likita bradford langenfield ya ce wannan na ɗaya daga cikin abin da ka iya haifar da hakan na fahimci cewa a wannan lokaci bisa irin bayanan da na samu hakan shine kusan abin da ya haifar da mutuwarsa ba lallai sauran dalilai ba more likely than the other possibilities. Sai mai shigar da karan ya kara tambayarsa. Ya ce shin akwai wani suna da ake kira aukuwar mutuwa sanadiyar rashin iskar shaka? Asphyxia is commonly understood Sai likitan ya ce wani suna da ake amfani da shi akai-akai shine asphyxia wato mutum ya mutu saboda rashin iskar da zai shaka. to sai dai masu kara covin sun ce floyd ya rasu ne sanadiyar wasu dalilai da basu da nasaba da wanda likitan ya faɗa da kuma amfani da miyagun kwayoyi inda sun kara da cewa an samu kurbushin kwayoyin fentanyl da methamphetamine a jinin floyd eric nelson shine lauyan covin ya kuma tambayi likitan kamar haka ya ce shin akwai abubuwa da dama da ke haifar da mutuwa waɗanda za su iya faruwa sanadiyar karancin iskar shaka sai likitan ya ce wannan haka yake wato kana nufin amfani da miyagun ƙwayoyi kan haifar da rashin iskar shaka da kan kai ga mutuwa haka ne in ji lauyan chauvin sai likitan ya ce haka ne a dai shekarar da ta gabata ne mutuwar george floyd ta haifar da zanga-zanga a sassan duniya don ɗabbaka maudu'in na black lives matter ko kuma rayukan bakakin fata mana da muhimmanci lamarin da ya sa a lokacin aka dasa alamar tambaya kan irin horon da jami'an 'yan sanda ke samu jama'a da kuma aka kawo karshen shirin duniyar amurka nan mako sai kuma jiko idan allah kai mu inda za mu rika bibiyar wannan shirya a lokaci zuwa lokaci har zuwa karshen ta yanzu a madadin yashe rai. da Julie Letters Gresham da kuma Daniel Brown da suka hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin Shehu Adamu Rijau ya ce, Muryar Amurka don Allah ku taimaka ku isar da wannan sakon ga 'yan kasuwarmu a Najeriya da kasashen Afirka da su yi ƙoƙari su koyi da kasashen Larabawa. waɗanda ke rage farashin kayayyakin abubuwan masarufi a irin wannan lokaci domin jama'a su samu sukunin gudanar da azumi cikin walwala da farin ciki maimakon ƙarawa kayayyaki tsada kamar yadda suka saba don Allah su taimaka su rage. Haka zalika wasikar Aminu Adamu shi ma cewa ya yi Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku bani dama na kira ga 'yan kasuwarmu manyansu da su da cewar su ji tsoron Allah su tausaya wa talakawa kada su ƙara kuɗin kayan masarufi a wannan lokaci na azumin watan Ramadana da yake gabatowa daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya sada mu da alherin da ke cikin wannan watan. Shi kuwa baban gida AA Dogo Zirmi a jihar Zamfaran Najeriya cewa ya yi Assalamu alaikum muryar Amurka ina muku fatan alkhairi don Allah ina kira zuwa ga gwamnati musamman ta jihar Zamfara mai ikirarin ta yi sulhu da 'yan bindiga masu tare jama'a a ko'ina a cikin jihar ta ɗauki matakin kare al'ummar jihar da dukiyoyinsu kamar yadda ta yi alkawari domin hanyar zurmi zuwa gulbin boka da wasu hanyoyi ba sa iya biyuwa 'yan ta'adda suna yi mana barazana ya kamata gwamnatin jihar zamfara ko dai ta sake yin sulhu da waɗannan mutanen ko kuma ta yi ƙoƙarin sa jami'an tsaro a kan hanyar Allah ya muna maganinsu baki ɗaya Allahumma amin. Shi kuwa ra'ayin ado salati goma ga annabi Rijau cewa ya yi, kama aiki da sabon sufeta janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya yi. A wannan makon Allah ya sa kada mu ce gara bara da bana. Domin wallahi wani lokaci gara sabon gini da yaɓe. Mai wasiƙa ta gaba kuwa cewa ya yi, Assalamu alaikum muryar Amurka. muna fatar Allah ya sa taron da shugabannin kungiyar ci gaban kasashen kudancin Afirka za su gudanar a kan tashe-tashen hankula da ke faruwa a kasashen wanda za a yi a kasar Mozambique. Allah ya sa a yi ci cikin nasara ya kuma samar da hanyoyi da za a kawo ƙarshen waɗannan matsalolin a kasashenmu tare da fatar Allah ya muna jagoranci baki ɗaya. Sako daga Usman Shitu Mahuta. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Mun ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana ta'asar da ake aikatawa da bindigogi. Ta bakinsa wani abin takaici ga halayyar mu a ƙasa. Mun kuma ji cewa kabilu daban-daban a jihar Kayin ta kasar Myanmar suna fuskantar yawan hare-hare daga sojojin kasar da ake kira da Tatmandu. A wani mataki na bazata mukaddishin Firaministan Singapore, Heng Sweet, wanda ake fatan zai zama shugaban kasar na gaba ya jinya kansa daga cikin masu takarar wannan mukami. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa mu ga iyalan marigayi Malam Aliyu Dallaji Wurno da kuma ma'aikatan cibiyar NIPS saboda rasuwar Dr. Isiyaku Aliyu tsohon babban jami'in nazari. a cibiyar koyar da dabarun mulki na gwamnatin tarayyar najeriya nips da ke kuru jos wanda za a yi jana'izarsa gobe asabar idan allah ya kai mu a garin wurno karamar hukumar tafa balewa jihar bauchi allah ya ji kansa da rahama yanzu a madadin hanifa kabir isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie Lazarus gresham wacce ta hada mana shi da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri Wassalam.